إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير كذلك ما أتى الذين من قبلهم ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله da shike ni ne babban mai gayyata kuma ni ne uban ango ni ne waliyin ango sannan kuma a jihar katsina kuma an ce ni ne shugaban kungiya na jihar katsina to zai na ganin gashi kuma abuntuwa ne wato zai ina ganin abin wani bambara kai a kira ne a ce in yi wa'azi sai dai in yi godiya ina son in taya mutanen funtuwa murna ta dalilin samun wannan aure allah ɗaya ya san alherin da za a kwasa a ainihin funtuwa sakatare ne na ƙungiyar jama'atu izalisu bid'a kamata suna yi auren kuma a yanzu maganar da ake ciki shugaba na ƙasa gaba ɗaya na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa kamata suna yana zaune kamar yadda kuka gani shehin malami habibu kaura ya tsaya nan ya tofa albarkacin bake shi to ko da ba a jihar katsina ba ne malam habibu ya yi wa'azi ya kamata a ce ne in huta ya yi haddana tunda Ah, ko ba haka bane sannan wa uba dr alhassan sa'id ya zo ya yi wa'azi a nan shi ma uba ne sannan kuma shi ma tsinan ne eh. don kun san haihuwa iri biyu ne akwai haihuwa ta mutum ya haife ka akwai kuma haihuwa ta a ainihin baka ilimi eh. to ka tsina ta haifar da alhassan sa'id haka ne ko ba haka ba ne ga mana ka sallama ku sai allahu akbar to sannan wanda ya ainihin abin da ya karatu na farko da muka zo ne dr abdullahi pakistan to shi ma katsina ne dai ah, <laughs> an gane ko to kuka duk wanda ya karatu anan ni ne ne to saboda haka a madadinsu duka da kuma kungiyar izalatul bid'a qamatu sunna a duk waɗanda suka halarci wannan karatu muna musu ainihin barka da zuwa kuma muna musu godiya kuma muna ainihin abin nan fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya wannan alkhairin da suka zo muka haɗa ƙarfi da ƙarfi muka assasa shi na wannan wa'azi Allah ya sa dukkan mu samu ladan sannan fata na shine wannan alherin mu tawassuli da shi mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka Allah ya albarkaci wannan auren ya tabbatar da lafiya da zaman lafiya a ciki ya kuma azurta su da zuriya ta kwarai ya raba dukkan bangarorin guda biyu daga sharrin shaidanin mutane da na aljanu har yanzu ina roƙonku mu yi tawassuli da wannan aiki da muke na ibada mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanka kawa su iyaye waɗanda suka haifa suka yi reno har Allah maɗaukaki ya sa aka zo daidai irin wannan lokaci wanda muke ainihin kyautar tsammanin cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala da shi uban angon ko in ce angwayen da ainihin iyayen amaren cikin yadda Allah sun kawo wani lokaci da za su ci amfanin ainihin haihuwar da suka yi masu muna fatan Allah maɗaukaki ya ainihin abin da ya musu sakaya da alkhairi ya sanya waɗannan 'ya'yan su kasance wato shamaki tsakanin su da ainihin abin da shiga wuta kamar yadda nake so in yi amfani da wannan dama in faɗawa 'yan uwa waɗanda suke da'awar musulunci cewa ga fa irin yadda ake godewa Allah subhanahu wa ta'ala kullum ina sha'awar a ce ɗan izala ahalis sunna ya yi wa'azi maimakon ya jawo sharri ya jawo 'yan farauta ya jawo makaɗa ya jawo ainihin wato ƙauraye ya jawo 'yan sara suka ya jawo 'yan 'yan 'yan azo zo a yi iya shege a yi rawa a yi ainihin abin kaɗe-kaɗe a yi wake-wake wannan lada za a samu ko zunubi to don Allah wannan murna ne irin ta musulmi ta gode wa Allah a kan rahama ko ko a'a menene za a ce kenan Allah ya hana waɗannan abubuwa sannan ka ce Allah ya baka aure sannan kuma ka ce bari ka yi murna saboda wannan baiwar da Allah ya maka maimakon ka gode mashi ka yi aikin kwarai ka yi aikin ibada ka sa a karantar da mutane addini a karantar da mutane menene aure menene yaya sunna ta ce a nemi aure yaya sunna ta ce a ɗaura aure yaya sunna ta ce a yi zaman aure menene haƙoƙin mata menene haƙoƙin miji menene haƙoƙin 'ya'ya da sauran ire-irensu sai ka zo ka kirawo a zagi Allah a saba wa Allah a ainihin mutuncin addini a ainihin haifar da iya shege da iskanci a ƙasa wannan godiya ce ga Allah Allah to amma wannan abin da aka yi fa wannan abin da muke yi yanzu fa kun san iyakacin adadin ayoyin da aka karanta a wannan wurin hadisan da aka karanta kun san iyakacinsu wurin da al'ummar musulmai suka tattaru suna karanta ayoyin Allah ana fassara ana fuddo hukunce-hukunce ana kira ana ainihin tsoratarwa ana kwadaitarwa da sauran ire-irensu menene zai faru a wannan wurin rahamar allah ba ta sauka mala'iku ba sun libe da rahama wannan alheri ne ko sharri ne godiya ce wannan ga allah bisa ni'ima ko kuma a'a butulci ne to abinda mu dama muka sani a sunnance mu da muke aiki da alkur'ani da hadisi allah maɗaukaki ya ce in ya yi muku baiwa ku gode idan kuka gode ya ƙara muku idan kuka yi butulci zai jarrabe ku kamar yadda Allah ke cewa me la'in shakartum la'azidan na kun wala'in kafartum inna azabi la shadid wannan ita ce aya guda ɗaya da kake iya kawowa ka ainihin abin nan wato bigi ainihin hanci ɗan bid'a wanda yake butulci yana saɓan Allah da sunan yana godewa Allah saboda an yi mishi baiwa kullum ina faɗi mutanenmu a matsayinsu na musulmai waɗanda suka yi sa'a suka taso a ƙasa irin najeriya waɗanda suka yi sa'a allah ya ba su baiwar malamai waɗanda suke karaɗe ainihin ƙasar da ƙasashen makwabta suna cewa ƙalallahu ƙala rasulullahi waɗannan al'ummar musulman sarakuna ne ko 'yan siyasa ne ko 'yan kasuwa ne ko kuma a'a ɗaliban ilimi ne ko menene matsayinsu wallahi sun matallahi idan ba su koma ga sunna suka riƙe ainihin gaskiya ba suka yi aiki da ita za su ɗanɗani kuɗansu yanzu a najeriya inda aka yi abubakar gumi a wannan ƙarni a najeriya inda aka yi su abubakar a wannan karnin a najeriya inda aka yi sheikh ismail idris a wannan karnin a najeriya inda aka yi su sheikh ibrahim arab da sauran ainihin su sheikh ibrahim bawa mai shinkafa in muka fara lissafi duka waɗannan mutane Allah kaɗai ya san ɗaruruwa ko dubban mutanen da suka faɗawa Allah ya ce manzon Allah ya ce alherin da masar ba ta same shi ba alherin da algeria ba ta same shi ba alherin da kasashen larabawa da asia dewa ba su samu ba a ce an saki wa mutane mara suna tattara mutane a fili da makarantu da sauransu suna faɗi musu Allah ya ce manzon Allah ya ce wannan baiwar ina tabbatar muku a wannan karnin babu ƙasar da ta sami irin wannan baiwar kamar Najeriya da Nijar da sauran waɗannan ƙasashen namu. ko a maka baka isa ka kawai dan kai aure ka tattaro mutane ka tattaro malamai kowa ya tashi ya ce Allah ya ce a karanto ayoyin Allah a karanto hadidai sauran ire-iren su ba ko a maka yanzu ba irin wannan yanci to in muka kasance mu har yanzu ba mu fahimci in Allah ya mana baiwa na yi aure ko Allah ya mini baiwa aka naɗa ni sarauta ko Allah ya mini baiwa na ci zaɓe in ba mu gane cewa mu gode wa Allah mu gode wa Allah ta hanyar bauta mushi ta hanyar yin abin da yake ba wallahi tallahi mun yi butulci haka kamar yadda na saba ina kira da babban murya ga 'yan siyasar mu ina kira da babban murya ga sarakunan mu ina kira da babban murya ga 'yan kasuwan mu lokaci yayi da za ku yi wa Allah godiya da abin da al'ummar musulmai za su amfana ya zama wajibi ku fada da waɗannan kaɗe-kaɗe da wake-wake da ainihin su kiɗan ƙwarya da makamantar ire su wai a matsayin kun samu ƙaruwa na haihuwa ko kun samu ƙaruwa na aure ko kun samu ƙaruwa an zaɓe ku ko ya zama wajibi mu sanya aya akan wannan mu rushe saɓan Allah mu rushe godewa Allah ta hanyar shaɓa mishi da bidiyo'i da ainihin wato saɓo da sauran ire su don me domin mu samu ainihin alkawalin Allah ya tabbata a kanmu da ya ce la'in shakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi na shadid ba wa'azi fa na ce zan yi ba amma ina so in fadakar ne magana ta biyu shine bala'in da muka fuskanta a yanzu a cikin wannan ƙasa tamu mun ɗauki ainihin karantarwa mala abakar gumi ya ce mu karantar da matanmu da 'ya'yanmu addini mu ba su karatun duniya mu ba su na lahira abin da yake faruwa shine yanzu mun fahimci a wajen baiwa 'ya'ya ilimi akwai muhimmanci akwai alheri saboda haka sai aka wayi gari muna ta wahala akan 'ya'ya kuma allah ya jarrabe mu maimakon mu tsaya mu dage wajen ba su ilimin na duniya da lahira har su kai ga jami'a da yawa daga ainihin nazare da an yi firamare karatun addini ya gama wannan ya kira mun samu matsala yaranmu da dama da muka yi wahala a kansu muka ba su karatun firamare muka ba su na sakandare muka ba su na jami'a babu tarbiyya cikakkiya ta musulunci a sakandare babu cikakkiyar tarbiyya ta musulunci a jami'a sun dawo babu aiki babu tarbiyya suna raina iyaye suna zagin iyaye kai an kai al'amari ya yi muni a arewa a cikin musulmai ana samun wanda ke kashe uban shi ko ya hada baki da barayi a zo a kashe uba a ɗebi kuɗi ko ma ya kashe kwanan nan akwai wanda ya sa musulmi ba ya sa bindiga ya harbe uwar shi ba harsashi ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba an sa wannan a jaridu me ya ja wannan saboda taɓarɓarewa tarbiyya lalacewa tarbiyya shugabanni sun samu karatu na duniya babu tarbiyya a ciki sun ainihin kwankwaɗi boko sun ƙoshi saboda haka ba abin da ke gabansu sai duniya ba su hangen koma komai sai ya za mu yi mu ji daɗi manyan motoci manyan gidaje manyan mataye kujeru wato a nan gaba ɗaya ba su damu ba da halan nan suka tattali waɗannan abubuwa ko da haramiya saboda haka suna iya yin tsafi don su hau kujera suna iya zuwa ga 'yan bori don su hau kujera suna iya kafirta saboda su hau kujera suna iya zuwa a tono gawa a kabari a yanko wani fat don su hau kujera babu abin da ba su yi saboda su hau kujera domin wato abin da suka kwakwada a jikin salabus ɗin nasu shine duniya kawai ba maganar lahira batun addini kawai ya kasance wani traditional wato abu ne me kake so ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum wa hum anil akhirati hum ghafilun ya alamuna zahiran kawai abinda suka sani abinda abin syllabus ya karantar da su zahiran min alhayati duniya. zahirin jin daɗin rayuwar duniya wa anil akhirati hum gafilun game da lahira ba karantar da su komai ba ba su fahimci komai ba da aka in ana cewa kiyama suna ganin tatsuniya ake in ana batun kabari suna ganin kawai ai ana tatsuniya ya za a yi mutum ya mutu an binne shi a kabari a tada shi a yi hisabi a ce wai akwai wuta akwai aljanna ya alamuna zahiran min alhayati duniya. wa anil akhirati hum gafilun su ba sani ba malaman su ba sani ba iyayen gidan su inda aka tsotso wannan shegen la'anannan salabas din ba ruwansu da addini abinda suka yi kawai su raba mu da addini su raba mu da kishin mu. da haka za ka iske mutum ya hau mukami yana ta satar kuɗi ba naira dubu ba ba naira miliyan ba ba billions ko ma billions na dala ko na riyal ko na pound sannan bai tunani wato ya ajiye a ƙasar sama ko ya gina wani abu a ƙasar da 'yan ƙasar za su samu amfani bai da wannan tunanin a tafi switzerland a je america a je a kashe kudade da sauran ire-irensu ina talakawa ba ruwansu su mutu ina ainihin wato mabukata su mutu ina makarantunmu su lalace ina asibitoci su zama gidan mutuwa ba gidan samun ainihin menene lafiya ba ina in ka ba ruwan sha ba wutan lantarki amma mutum ɗaya zai iya ɗebe billions na naira ya ainihin tafi da wato turai ya ɓoye saboda me saboda babu tarbiyya an raba su da allah ba su jin tsoron allah ba tunanin hisabi babu tunanin aljanna babu tunanin wuta sun ɗauka tatsuniya ne an raba su da kishin ƙasa ba ruwansu da su gina ƙasar ba ruwansu da wato abin abin baƙin ciki yaya za mu yi da wannan bala'i yaya za mu yi da wannan musiba sai na tuna ainihin wato irin wannan darasi ne a muhammadu kabir gombe allah ya saka mishi da alkhairi ya kaddamar a sokoto wanda ya zama wajibi iyaye su ɗabba shi malamai su ɗabbaka shi ba malamai da iyaye maza da mata kawai ba ya zama wajibi shugabanni su ji tsoron Allah su ɗabbaka abubuwan da suke cikin waɗan wa'azi ba wannan ba kai ku ƴaƴanmu matasa mazajen sunna gwarazan sunna sojojin sunna ƴan sandan sunna likitocin sunna injiniyoyin sunna ya zama wajibi ku tashi ɗaya eh, ku ɗabbaka wannan ainihin abin darasi yaya za mu muna da abokan kuna da abokan suna nan da dama sun zama yan kwaya kuna da abokan da dama ba san Allah ba kuna da abokan da dama sun zama barayi kuna da abokan da dama sun zama ƙauraye kuma a unguwarku suke makwabtanku ne ƴan ‘yan uwanku ne da sauran ire su yanzu za ku zuba musu ido su halaka su halakar da ƙasarmu gobe a ce ba mu da matasa sojoji ba mu da matasa 'yan sanda ba mu da matasa likitoci sai na burori sai 'yan turin wilbaro da sauran ire ko kuwa kuna da abin da za ku yi wajen ba da gudunmawa ku isar da sakonnin masu wa'azi gare su don su ba su zuwa wurin wa'azin amma ku kuna zuwa inda suke zuwa ba za su tsaya su saurari wa'azin ba amma za su saurari shawarwarinku za su saurari hirarku za su saurari za su sake jiki ku tattauna da su don me ba za ku kafa majalisu irin wanda 'yan kwaya suke da shi a unguwanni ba suna kowace unguwa za ka iske waɗannan 'yan kwaya da ƙaurayen da sauransu suna da majalisu inda ake zama a bugu a yi ainihin wato shawara a yi iya shege a yi sharri da sauransu ku ba za ku kulla majalisu ba wanda za a rika zama ana cewa kalallahu kala rasulullahi koyan da kuke yi wai har yaushe za ku zama malamai tun da kuka taso kuna nazari ana cewa islamiyya kun je firamare ana cewa islamiyya har kayi gemu kana sauraron wa'azin malam abubakar gumi sheik ismail idris sheik sheik sheik sheik sauraron da kake mai amfani shi mun sha bade muku aljanu ma waɗannan aljanu da suka fita suka tafi za su je su yi sabo suka ji karatun manzon Allah suka tsaya suka zauna kamar yadda kuke sauraro dinnan kafin su tashi sun musulunta da suka koma wurin jama'arsu Allah maɗaukaki cewa yayi wallau ila qaumihim munziri sun koma suna masu wa'azi ga mutanensu ba za ku koyi da wannan ba saboda Allah ba za ku koyi da wannan ba za ku tsaya ku ga ana cin kashi ana sabawa Allah ana cin mutuncin iyayenku ana zagin su da sauransu ba za ku ainihin zauna ku yi wa kanku tsari yadda za ku rika shiryar da yan uwanku ba ta hanyar wa'azozi da abin malam yana cewa ballighu anni wannan aya wannan magana ainihin ba kamata ku je ta kawai ku bari ba annabi ne yake faɗi sallallahu alaihi wasallam ko da aya ɗaya kuka ji kuka bayyance ta da kyau ku je ku isar addu'ar annabi za ta ta same ku addu'ar da annabi ya yi ga wanda ya ji ganasi ya tsare ta ya kiyaye ta da kyau ya je ya koyar da ita kai za ku taimake mu wajen shigar da saƙon Allah ga 'yan uwanku matasa maza da mata za ku shigar da saƙon Allah a makarantu za ku shigar da saƙon Allah a firamarori za ku shigar da saƙon Allah a ainihin sakandarori da makarantun gaba da jami'a da na jami'a abin da gaba da sakandare da makarantun sharar fage na jami'a da jami'o'i za ku ɗauki saƙon Allah ku isar ko ba za ku isar ba ban za abin da kuka ce ba kai 'ya'yan mashaya fa suna son su kware wajen shan giya 'ya'yan makera suna son su kware wajen kira 'ya'yan suna son su kware haka ne ko ba haka bane to ku ƴaƴan ahli sunna ba za ku gaji ba ku ku gaji iyayenku ba ku ku gaji malamanku za ku ɗauki sakon Allah ku isar ko ba za ku yi ba kun ɗauki alƙawari tsakani da wa tsakani da wa ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to yanzu so muke mu rika jin an fara gayyatar su nasiru wanda zai ce nasiru ya ban ce malam ba shi kuma liman ne <coughs> su malam nasiru liman nasiru ku rika gayyata su unguwannin ku layukan ku suna yi muku wa'azi sannan ku rika kai invitation ga irin waɗannan matasan irin 'yan ƙwayan nan da ainihin abin nan ƙaurayen nan ku ce don Allah ku zo za mu zauna mu ɗan sha lemo a tattauna ku gayyato su a ku rika yin wannan idan kun yi wannan wannan zai sa mai farin ciki muna da tunanin in Allah ya so za ku gaje mu kenan amma ku zauna su suna haɗuwa su sha wiwi su sha su sha su yi su yi amma ku kuna zaune ba bai dace ba kun gane kun gane ko mu gane ba to wannan umarni ne daga wajen uban ango umarni ne gare ku muna son mu ga canji a wuraren zamanku muna son mu ga canji a makarantunku ku rika tattaruwa kuna kirawo malamai suna yi muku nasiha sannan ku rika lura da haƙƙin iyaye ku kasance masu tausayin iyayenku kada ku zama kamar irin waɗancan waɗancan da suka ƙoshi da karatun boko sai suka mai da iyayen wato kawai sai dai in an haɗu a ce baba hai shi kenan an gama za ku yi irin wannan allah ya sawaki ƙulu qawli hada. واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم واستغفره انه هو الغفور الرحيم ان قال مكو غوديا يساك ya saka muku da alkhairi ina ƙara jaddada muku takardar gayyata gobe in Allah ya so karfe sha biyu za a yi ɗaurin aure da manyanku da yaranku maza da mata ma'aikata da 'yan siyasa da ainihin banda mata kai duka muna gayyatar korin ɗaurin aure insha Allah sannan ina son ina malam aminu aminu liman muna son gobe idan an sake samun aure mu ji cewa an shirya walima an je an karanta kalallahu kala rasulullah jibi ma haka gata ma haka kawai mitar musu ruwan ayoyi da hadisan annabi don allah ina da tambaya guda ɗaya wannan taro zai yi daidai da taron maulidi akwai rawa a akwai bugun kirji a nan akwai ɗaga tuta a nan eh, akwai akwai sai me ula'ika aba'i faji ini bi misli. idan na ya jarirul mahafin idan ka zo ba tatsuniya babu hira aya Allah ya ce manzon Allah ya ce in kai haka sannan mutanen ka za su san cewa ayyada eh, da gaske addini kake kun gane ko sannan shi maulidi wani karatun sannan wani karatun sabo kenan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh